A yayin da ake biyar ga watan Ramadana a yau dandalin VOA ya samu zantawa da shugabar wata kungiya da ke tallafa marayu da gajiyayyu Malama Nafisa Ahmad Awal inda ta ce a bana kungiyar ta yi jinkiri domin har yanzu ba su da madafa na yadda za su fara ba da tallafin sakamakon matsin tattalin rayuwa da ake ciki ga kuma yadda hirarmu ta kasance da ita. To yau bakoncin wa muka samu. Hajiya Nafisa Ahmed Awal Emir Palisrod. Me kuke yi? kungiyar ashinaf Ƙungiyar ashinaf ɗin me take yi na tallafa marayu da gajiyayyu a wannan kungiya tana kuma ba da jari kuma makamancin haka to gashi ana watan ramadana akwai wani tanadi da kuka yi wa marayun? ito eh tanadi da muka musa dai ba karfi tanadi da haka ne muna raba wannan kaya azumin farko yau gashi azumi har ya kwana biyar ba abin da muka raba. Me ya janyo haka? Muna tunanin ko rashin raba takardar da wuri ne ko kuma harkar rayuwa ne amma gaskiya ba ma kaiwa haka ba mu rabo ba. a bisa tsarin ya kuke da zarar an fara watan ramadana ne kuke fara ba da tallafin? eh muna yi da maulidi muna yi da watan azumin ramadan to na cikin cewa ta kila dan kuma baku raba takardu wasu takardu kenan eh to ai muna raba takardar ashinaf din tunda mun tunda muka fara mun hada ne da yarinya ta ne shine ya zama ni na fi ita aisha mm. shi na kada ashinaf to takardar da muka bugo wannan muka san sun shigo suna tallafawa sai mu buga sai mu je mu kai musu takardar neman taimako ne eh akwai wasu ɗaiɗaikun mutane da kuke kaiwa tallafin ne koko kawai kuna raba a gari ne eh akwai ɗaiɗaiku da muke kaiwa kamar dai irin su refan haka da wani an ce masa alhaji ali mai gidan ruwa na kamfanin sharaɗa da kuma sai wani ali akwai dai mutane da kuma akwai mutane da dama duk wannan shekarar da ku tura musu har yanzu ba su ce eh, wani abu ne ba su ce wani abu ba dan akwai wani isa dambulu a kwari shi ma tara ake bawa ake bawa mm. yara to already mun san dai muna sa rai ba matsala amma har yanzu dai mu ba abin da ya zo hannun mu to dai yanzu da babu abin da ya zo hannun ku kuma waɗannan mutane kun saba ba su suna tsammani ya za ku yi eh za mu je mu duba su abin da ya sawwaka su aba waɗansu waɗansu kuma su sai da aka samu misali kamar marayu nawa kuke tallafawa gaskiya marayun da yawa muna tallafa ma domin in zamu yi shi muke rabawa mm. kowa sai ya zo da yaransa kuma wani ma idan ya ji wanda ba a kai ba ana zuwa suna kai kamar yara nawa gaskiya muna da yara sun fi tamanin idan eh, gurin ma cika yake ba a samu ganza kuma kowa zo da yadar Allah sai ya samu abin da yake so abin da zo ma sai ya same shi to yanzu misali idan ba waɗannan mutane da suka saba baku ba su ku ba abin da kuke da shi a asusu kamar mutum nawa zai iya tallafawa to abin da muke shi saboda akwai ɗallari soja akwai aisha akwai maryam gani ma muna dan aji wani ba asusu shi za mu je mu ɗauko mu ba wa wanda ya sauwaka waɗansu kuma ba su haƙuri. Nawa nawa kuke ajiyewa asusun? To ya danganta wani lokacin idan kana da matsala kana ragewa a abin da kake ajiyewa wani lokacin kuma baka da matsala sai ka ƙara ma ka ajiye. Wata wata kuke ajiyewa? Mana ajiya wata wata mana ajiya kafin wata wani lokacin kuma wata ina gotawa. Wani kira zaki wa mutane musamman na taimaka ma rayuwa a wannan wata ne alfarma. Wannan wata wanda Allah ya bashi iko da dama tunda wata ne na neman lada na alfarma. wanda Allah ya bashi iko ko abinci ko sutura tallafa ya ko ya kai opposite gidan makama a nan ofis din me muna roƙon Allah ya ba mutane dama da iko. A ɗaya bangaren kuwa mun samu zantawa da malama Maryam Abubakar Abba dangane da yadda mata ke mai da hankali wajen hidindimun gida suke kuma mantawa da ibadunsu ta bayyana mana yadda mace ya kamata ta tsara ayyukan gida da kuma ibada domin samun falalar watan Ramadana. Yin girke-girke ba laifi ba ne. idan mace ta yi domin yana gyara wato mu'amalarta tsakaninta da iyalinta da mai gidanta ga baki da wanda take tare da shi amma abin da ake so shine tsari duk abin da mutum zai yi wato ya tsara shi akwai lokaci misali mace za ta iya sa lokacin girkinta watakila daga la'asar zuwa abin da ya magarba amma bayan nan ta mai da hankali wurin yin nafiloli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man kama ramadana imanan wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya yi tsayuwa a cikin watan ramadan ya yi sallah saboda ya yi imani allah ne ya umarce shi ya kuma yana sa rai allah zai bashi wannan ladan to ubangiji zai gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubinsa kuma ita sallar dare tana fara tun daga faduwar rana har zuwa cikin dare har zuwa kamun alfijir sanda allah ya ba mutum dama sai ya yi shi yasa wannan salatu tarawih din ake yin sa bayan isha ba lallai sai an jira can dare ya yi cikin dare an fara bacci ba in ya so a goma karshe kuma sai a daɗa da jajircewa a ringa yin tahajjudi a can cikin dare din domin ladan sallah a can cikin dare a gaskiya ya fi yawa a kan wanda mutum zai a farkon dare da safe kuma sai mace ta mai da hankali wurin yawaita karatun alkur'ani da neman ilimi kun ga a haka ta tsara rayuwarta ta yi girkin kuma sannan ta yi aikinta kuma na ibada ga kuma azuminta a bakinta tana da shi. matan sukan ce an ce mace ta yi sallah a ɗakinta kuma shi a watan ramadan zaki ga ana zuwa sallan tarawih shi ba laifi idan mace ta fita ta je masallaci domin yin sallan tarawih shi ma akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewar idan matan ku sun nemi izinin ku za su je masallaci kar ku hana su wannan hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan mace tana da dama gida tsara gidanta ta yadda idan ta tafi wata barna ba za ta ba kamar watakila ba ta bar tukunya a gida za ta kone ko ta haifar da gobara ko ba ta bar ƙananan yara ba wanda zai kula da su ba ko kuma ba ta kwashi tana da ƙananan yara ta kwashe su ta kai su masallaci su kuma ba su bar mutane sun yi sallah ba ita ma ba su bar ta sun yi sallah ba kun ga duk wannan lissafi ne to idan mace ba ta da irin wa'annan matsalolin za ta iya tafiya masallaci ta je ta yi sallah domin ta samu wannan ladan na jam'i to madalla da fatan mata za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.